An ba da anya kwana uku a bisa gawaye waɗansu gidajen bisa sun fadi kansu sun har wa yau suna rayuwa amma ba yi an cire su ba. Saboda shi ni mata na mutum yan Tripoli ne sun fito Tripoli da basis an zo za a taimaka aiki har wa yau aikin bai kare ba. Saboda shi ko ina duka kaje shurum ne ba wanda ya bude stones a yau. To me To me kake jin mutane suna faɗa wanda mutanensu ko kuma ‘yan uwansu da abokan arzikinsu wannan bala'i ya ratsa a kansu? Eh, wai ya kamanci hukumar Lebanon ta tashi waɗanda suka yi aka a je da su a je a yi musu hisabi. Ya kamanci a kai su kotu a je a yi musu hisabi. To ya batun jami'an tsaro an zuba jami'an tsaro a gari ne tun da jama'a ba su fitowa ko dai a'a. Jami'an tsaro wani wane ne kai da za ka yake taimaka ka je ke ma ka ta fama yadda za a cire mutane kowa wurin kowa uskan kowa yake. Waɗanda suka saura a cikin gidansu da waɗanda suka fito a taman wasu sun fito Tripoli. Second capital town Lebanon sun je wurin nan sun je sun taimaka saboda a faru mutane. To ko kana da labari akwai wasu mutane na Afirka da wannan abin ya ratsa da su? Eh, eh akwai wata akwai Nigerians, akwai Ethiopians, akwai Israelians waɗanda suka ji ciwo, amma su sun ji ciwo ni kamar kan da ka sani yadda abin ya abin ga mutane kamar dari da sauransu sun rasu dari da goma sha uku sun an samu gawayensu wasu kuma 4,000 sun ji ciwo wasu kuma an rasa su saboda shi cikin waɗannan suka ji ciwo afirka suna cikin kamar ethiopia kamar ghana kamar abin na nigeria da wasu eh, israeliyon su ma sun ji ciwo to amma ba ku ji wani ɗan afirkan da ya mutu a cikin gawarwakin da aka samu wurin ɗari da goma sha uku da ka faɗa ba a'a ba mu samu labari mai ciya ka san ni ne babban shehu a cikin wannan gari jiya na ta tambaya an ko na da sauransu jin ciwo suka ji glasses ya faffashe iya abin gansu ka gane ko waɗanda suke daura na abin gansu wai ba wanda ya mutu amma jin ciwo dai aka jiji ka gane ko to dauran nan kuma na kusa da wurin da abin ya yi karantina abin da eh, eh, eh, wurin da abin ya yi ka gane ko daura na kusa da wurin akwai africans wurin ba wanda ya mutu To yanzu na san akwai kasashen Afirka da dama da suke kokarin su kwaso mutanen su su kai kasashen saboda zancen coronavirus shin wannan abin da ya faru kana ganin zai iya shafan kokarin da gwamnatocin afirka suke su kwashi mutanen su ina ga aka ta ma abin ga eh, wahasata mu ganiyans an zo ku kwashe wasu sun wuce amma sauran last plane da zai zo ya kwashe 11 cikin wanga wata akwai wasu yaran mata za su wuce gana saboda shi na gan wanga ya ya ya abin ya sa a zuwa taimaka a kai sisters mun waɗanda suke gajiya nan abin ga gida